وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka muna masu miƙa godiyanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka na umar bin kaddam da ke cikin rijiyar zaki a kusa da gidan mai unguwa a wannan yammaci na asabar wanda yau muna shida ga watan biyar ko hudu rabiul awwal shi ya daidai da hijirar annab sallallahu alaihi wasallama biyu ko rabiul akhir ko yau kuma shida <laughs> to yau muna shida ga watan rabiul akhir shukura shi ne ne da hijirar annab sallallahu alaihi wasallama shekara a 2445 wanda ya daidai da yammacin 21 shekara ta 2023 miladiya bayan haka kamar in ba mu manta ba cikin yardar allah ta'ala a satin da ya gabata a mun tsaya a babu mayar basa ulmuhurimu bina fiyadi da kuma har yanzu muna cikin wannan babin akwai rabuwar hadisai guda biyu zuwa uku da suka rage mana a cikin babin wanda yau cikin yardar Allah ta'ala za mu sa su halin ya ce an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma أن تلبية رسول الله صلى الله Labbaika وسلم لبيك labbaika. لبيك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وقال كان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل wannan shine hadithin da muka tsaya a satin da ya wuce na abdullahi dan umar allah ya yadda da dan da mahaifin ya ce haƙiƙa yadda talbiyar annab sallallahu alaihi wasallama take ita ce labbaika allahumma labbaika wanda malamai sun yi maganganu a dangane da wannan labbaikan Allahumma labbaikan kamar yadda al'imamun nawawi afuwan kamar yadda a malin ya kawo a cikin littafinsa mai suna sharhu sunna imamul bagawi yake cewa wannan talbiyar malamai sun raba ta gida hudu wanda gida na farko suke cewa shin labbaika Allahumma labbaika tana nufin amsawa bayan amsawa ne ko kuwa a'a tana nufin fuskanta ta da tsayuwa ta dukkaninsu na yi su ne ko gare ka suke malamai suka yi maganganu guda hudu a kai ko kuma suka ce magana ta uku tana nufin soyayya bayan soyayya ko kuma mai kama da haka ana ce to labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk sai ce la sharika laka ya yace wa kana abdullahi ibn umara yazidu fiha ya ce abdullahi dan umar ya kasance yana ƙarawa a ciki ita wannan talbiya ɗin kasancewar dama mu a ko in ce da yawan mu mun sani cewa abdullahi dan umar ya kasance yana daga cikin sahabban da ko shine sahabin da malamai suka ce duk abin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi na nafula to sai ya aikata shi to shi ya kasance yana karawa ya ce labbaika labbaika wasu alaika wal khairu bi yadaika war ragaba'u ilaika wal amalu to malamai sai suka ce wannan talbiya menene asalin ita talbiya ita kanta a yaya aka same ta ma tukuna shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma tun a annabawan da suka gabata ne al-imam al-hafiz ibn al-jauzi ya kawo a cikin littafinsa mai suna mathirul azmi sakin yake cewa asalin ita talbiya asalinta amsa kira ne na annabi ibrahim salam sannan sai ya ambaci hadithin da isnadinsa daga mujahid ya ce lokacin da allah ta'ala ya ce da annabi ibrahim wa'azzin bin nasi bil hajji kaga suratun hajji kenan Allah ta'ala ya ce kuma ka yi shela a cikin mutane saboda yin aikin hajji ma'ana ana gaya wa annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya ce ya ubangiji ta yaya zan yi shela me zan ce sai Allah ta'ala ya ce ka ce ya ayyuhan nas ajibu rabbakum ya ce ka ce ya ku mutane ku amsa kiran ubangijinku malam ya ce a cikin littafinsa ya ce sai annabi ibrahim ya hau kan dutse sai ya kira ya ce ya ayyuhan nas ajibu rabbakum sai da haka sai suka amsa cewa labbaik allahumma labbaik har zuwa ƙarshe malamai suka ce to wannan shine farkon inda aka fara samun mayan da ake yin talbiya wanda malam ya kawo shi a cikin littafinsa shafi na 81 zuwa shafi na 82 to sai malamai suka ce shin ita wannan talbiyar da ake yi rukuni ce ko sunna ce ko kuma wajibi ce ita ga mahajjata don haka su waɗannan manyan malaman guda biyu al'imamu shafi da imamu ahmad sai suka tafi akan cewa sunna ce cewa ai ita ma addu'a ce kamar yadda sauran addu'o'i suke misali addu'ar shiga ban ɗaki fita daga ban ɗaki tashi daga bacci kwanciya bacci adkar ne suka ce to ai ita ma addu'a ce kamar yadda sauran adkar suke su da haka suna ganin sunna ce da haka wanda ya bar talbiya a aikin haji babu wata daya da zai bai aikata wani laifi ba amma imamu malik da almajiransa sun tafi akan cewa wajibi ce ita talbiya a lokacin da kake cikin aikin haji cewa idan ka batta ka aikata laifi amma aikin hajinka ya yi sai dai kuma za ka yi mai za ka yi yanka ina fatan an fahimta kaga sun tafi akan cewa wajibin ce dai kenan in ka batta ka aikata laifi amma aikin hajjinka ya yi kuma akwai jini a kanka me fa ma'anar akwai jini shine za ka yi hadiya an fahimta ai za ka yi yanka sai da ka shi imamu abu hanifa da abba da ɓawus da ikirima sun tafi akan cewa rukuni ce ba sunna bace ba kuma sannan ba wajibi bace ba rukuni ce kamar yadda ake tada kabbarar sallah an fahimta ai suka ce to ai ita ma rukuni ce shi isa da aka tambaye su meye dalilin ku sai suka ce a to ai akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo muni sai ya umarce ni da in umarci sahabbaina na an yarfa'u aswatahum bil ihlali su daga muryarsu lokacin da suke yin talbiya al ihlal anan malamai suka ce talbiya ake nufi kamar yadda al'imamul bagawi na ga ya kulla babi a cikin littafinsa mai suna sharhu sunna da yake da alaƙa da wannan hadithu da haka suke ganin cewa su ma wannan ne dalilinsu bane ce an abi hurairata radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم قال يتشي حديث نبي أنكر أوش دقا أبي هريرة الله يدرشي Al'a ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu ina minka godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyar mu a wannan tasha ta ansar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai faɗaɗuwa ga masu son ganin bi shirye-shiryen da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku Jego domin neman karin bayani sai ku kira. La yahillu limra'atin bai halatta ga wata mace ba musulma an fahimta ai bai halatta ga wata mace musulma tu'minu billahi wal yawmil akhir da ta yi imani da Allah da ranar alkiyama an tusafira masirata yaumin ta yi tafiya na wuni ɗaya kawai ta yi tafiya na wani wuni wala lailatin ko na dare ɗaya ma'ana kwana ɗaya kenan an fahimta ai ko mai kama da haka domin idan aka ce wuni yana fara daga lokacin da alfajir ya kullo zuwa ne zuwa lokacin sallar la'asar ko mai kama da haka ina fatan an fahimta ba na lokacin ko lokacin da rana ta faɗi in aka ce dare kuma za ta iya ɗaukan ma'anar kwana ɗin kai tsaye ina fatan an fahimta to ta je ta tafiya ta wuni ko kuma ta kwana ya ce laisa ma'aha hurmatun ba tare da muharami ba wa wannan ruwayar imamu Musulunci. Wafi wa lil bukhari a ruwayar a wani lafazin na ruwaya ta imamul bukari da aka samu ya ce la yau yauman ya ce kada ta yi tafiya bi halatta ga wata mace da ta yi imani da allah da ranar alkiyama ta yi tafiya na wani wuni ba to anan sai aka ce to kada ta yi tafiya na wani wuni ɗaya ko na wani wuni wala laila ko kuma na dare ɗaya kwana ɗaya illa ma'adi mahramin face tare da maharaminta to yaya za a yi kenan da waɗanda suke tafiya aikin haji kaga akwai maganganu kenan ko to shi sa sai malamai suka ce shin mace a ƙarƙashin wannan hadisin shin mace za ta iya tafiya aikin haji ba tare da muharraminta ba ko kuma a'a ba za ta tafi aikin haji ba face tare da maharaminta tun da ga hadithi mun karanta da haka sai suka ce to za ta iya tafiya ne ta je ta gabatar da aikin hajinta idan ta kasance kuma mai kudi ce an fahimta ai ko kuma a'a wannan hadisin yana magana cewa shi wannan muharramin nata shara'i ne na lallai duk inda za ta fita tafiya unguwa ko aikin haji sai ta tafi tare da muharramin nan nata malamai wasu daga cikin malamai suka ce a abinda suke gani ba za ta fita ta tafi ita kaɗa ba ba ce tare da wannan muharramin nata ba kowane irin nau'i na tafiya ne kuwa kaga tunda suka ce haka suna magana cewa ko da kuwa aikin hajji za ta koma na fatan an fahimta Fati sai ta nemi wannan muharramin nata ta tafi da shi ina fatan an gane an gane su da aka sai suka ce to yaya kuma hukuncin tunda an ce ai kowace mace yaya hukuncin babban mace take kamar wacce za mu ce wacce ta zama dattijuwa haka wacca ita babu kamar ta yanke tsammanin mayin aure ko kuma wani ma ba zai kalle ta ma ya ji ta ba ko mai kama da haka ko ta kallo na ta ji sha'awarsa ina fatan an fahimta to su kuma irin waɗannan yaya hukuncin su ike su kuma shin za su iya tafiya aikin hajin ba tare da muharraminsu ba ko kuma a'a su ma ɗin sai sun tafi da maharamin nan nasu an fahimta malamai suka ce ai babu makawa ita ma ta tafi da wannan maharamin nata ina fatan an fahimta wasu daga cikin malamai kenan suka ce abinda malamai suka fi karkata sai ta tafi da maharraminta kamar ita ma dai waccan budurwar koma ta auren an gane ayi wannan ba yana nuna cewa maganan malamai gaba ɗaya ba ne ba a'a akwai waɗanda suke ganin cewa za ta iya tafiya ɗin ina fatan an fahimta amma dai abin da suka ce ya inganci duba da nassi na zahirin hadithin ita ma dattijuwar ba za ta tafi ba face sai da muharramanta. ina fatan an fahimta Sabida me ai hadisin ca akai kowace mace amma wacce aka ce idan an ce am ne hukuncin sai a ce to am ɗin ana magana dukkanin mata amma musulmai ina fatan an fahimta duk da malamai sun ce ai hadithin ai am ne na kowace mace da ake magana a kai to suka ce e am ne amma ana maganan mata waɗanda suke musulmai ina fatan an fahimta dan akwai maganar da malamai za su yi a ɓoye kai kuma kai ne za ka zo ka fasa maganarka ina fatan an fahimce ni su da haka to tun da am ne iya mata to matan nan matan musulmai ake magana don haka budurwa ba za ta tafi ba face da wannan sharaɗin in ta tafi fahimtar waɗancan malaman haka wacce take dattijuwa ta manyanta ita ma face da me face da maharamanta. an fahimta ai su da aka kaga tunda sun ce am ba zai yi a ce hukuncin su a fahimta su ya tsaya ne a iya kawai 'yan mata ko su ko sama da su ko ne kama da haka ba ina fatan an fahimta an gane to shin za ta iya samun kawarta wacce take amintacciya ce kuma an aminta da ita ta raka ta wannan aikin hajin ko kuma a'a wata mace ce musulma wacce take fika an fahimta ai amintacciya kusan idan aka kai malamai suka tafi bangaren jarhuwar ta'adil na hadith aka je wannan ya zo ya maka tambari an fahimta ai wannan ya zo ya buga ma tambari amma dai a ƙarshe idan aka samu aka ce ma kai fika ne to magana ta ƙare ina fatan an fahimta ko saduƙun ne magana ta ƙare ina fatan an fahimta an gane to sai aka ce idan ya kasance za ta iya samun wata wacce take mace ce amma fika ce amintacciya ce ba ta da matsala kamila ce ita a ɓangaren addini da ɗabi'u da kamun kai da sauran abubuwa shin za ta iya raka ta aikin hajjin ko kuma ta raka ta unguwa tunda ai matsala muke akan tafiya unguwa kuma unguwan nan ta hada da aikin haji tunda a babin muke ina fatan an fahimta to shin za a iya yin haka to sai suka ce abinda zahirin hadisin yake nunawa ƙarara yana nuna cewa babu makawa face ita wannan matar ta samu maharramanta ko maharramanta mace in ma namiji in mace ina fatan an fahimta ba makawa face sai da wannan maharram an gane an gane amma shi shekul islam ibn taimiyya yake cewa idan ya kasance ita wannan matar tana daga cikin waɗanda kamar sun ɗauke tsammanin yin aure an fahimta sun manyanta kuma ba ta da maharrami wacce za ta tafi unguwar ko aikin haji ina fatan an fahimta sai ce to a nan ya halatta ta sami wani mutumin wanda yake amintacce ta tafi da shi aikin haji ina fatan an gane ba ta da muharrami an gane ko kuma ta ɗauke tsammanin yin aure a tattare da ita kamar da wacce muka yi magana da tijuwar ko kuma a'a ba ta ɗauke tsammanin ba amma ba ta da aure ko mu ce misali yanzu ta musulunta an gane ai danginta gaba ɗayansu ba musulmai ba ne ba wannan za ka hana ta kace ba ta taɓa yake waji ba an gane ai to kaga in ka fahimci maganar shekul islam abin da yake magana a kai ke ina fatan an fahimta su da in aka sami irin wannan ya ce to ya halatta ya halatta ta sami wani namiji wanda yake amintacce ne ta tafi da shi aikin hajji an fahimta ai in ma biya masa za ta yi ta biya masa an fahimta ai izama mai izama wakilinta an gane ko an fahimta sai da su waɗanda suke ganin cewa ko babu muharrami ya halatta ta je waɗancan maganganun sun kafa nassinsu ne da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wani walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila ina fatan an fahimta su da aka sai suka kafa nassinsu da wannan ma'ana kuma Allah ta'ala ya halarta wa mutane ziyarar wannan ɗakin ga wanda ya sami iko ina fatan an fahimta shine walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila kuma Allah ta'ala ya halarta wa mutane ma'ana ziyarar wannan ɗaki ga wanda ya sami iko to su karkashin wannan ayar suka ce a to daga faɗin Allah ta'ala to ai ko babu muharrami in dai tana da kuɗi an gane ai kuma amintacciya ce kawai za ta tafi aikin hajjin ta ne an gane ai an fahimta ko to saboda haka sai suka ce shin to tafiyan ma adadin ta kwana nawa aka ce mata kante wasu malaman suka ce wuni ɗaya ake nufi ko kwana ɗaya ake nufi ko kwana uku ake nufi ko kuma yaya suka ce a'a ai abinda ma yake waɗanda wasu malaman suka tafi suka ce a ai ai fitan ma ta je ta wunin ma ta fitan ma ta tafi babu wani muharramin shine ma aka hana ta yi ta fita ta tafi unguwar ina fatan an fahimta in ma da abin da yake ƙasa da wuni suka ce to shikenan ai shikenan an hana ta kawai ina fatan an fahimta malam ya ce babul fidiya babin da zai yi bayani akan fansa ko mutum yana aikin haji sai ya aikata wani abin to ya zai yi an fahimta ya cike gurbinsa da wannan abin da ya aikata bala ya ce an abdullahi bin ma'aqin qala jalastu ila ka'ab bin ujrata fasa'altuhu anil fidyati faqala نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة أملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام ما يتشي an abdullahi bin ma'aqil an karɓo daga abdullahi dan ma'aqil kala ya ce jalastu ila ka'ad bin kujirata ya ce na zauna a wajen ka'ab dan ujira fasa'altu anil ta sai na tambaye shi dangane da fidiya ya ake yin fidiya an gane ai muka ce fansa ko sai ka'ab dan ujira ya ce nazalat fiya khasatan yace wannan hukuncin ya sauka a kai na nini kada ne an fahimta ai ma'ana sanadiyyar ka'ab dan ujira Allah ta'ala ya saukar da ayar hukuncin fidiya an gane ai cikin suratun baqara wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw an fahimta ai to wannan ayar ta sauka ne akan ka'ab dan ujira an fahimta to me dalili za mu ji insha Allah yace nazarat fi khasatan yace wannan hukuncin ya sauka a na ni ni wa wahiya lakum amma amma kuma gaba ɗaya take magana a kanku ina fatan an fahimta hukuncin a kansa shi shi kaɗai ya sauka an fahimta yi amma kuma ma'ana ayar a kansa shi kaɗai ta sauka amma kuma hukuncin gaba ɗaya na musulmai ne ina fatan an fahimta faƙala sai ka abu ya ce wahiyar lakum amatan ko sai ya ce humiltu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ɗauke ni an kai ni wajen annab sallallahu alaihi sallama walƙamlu ya tanatharu ala waje kwarkwata tana zuba ta fuskata ma'ana lokacin ba shi da lafiya kuma yana cikin aikin haji ina fatan an fahimta su da aka ba shi da lafiya sai aka ɗauke shi aka kai shi wajen annab sallallahu alaihi sallama an gane ai don annab sallallahu alaihi sallama ya ga yanayin da yake cikin an fahimta ai kuma sannan a bashi mafita ina fatan an gane sai ce to humirtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama an dauke ni an kai ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama wal qamlu yatanafaru ala wajhi yace kwarkwata tana zuba ta fuskata an fahimta ai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi ma kuntu ara alwaja balaga bika ma ara ce ban yi tsammanin ciwon naka ya tsananta kamar yadda nake gani ba an fahimta ai au shakkun rawi sai da kai rawun ya faɗi ba daidai ba adalci na malamai kenan ina fatan an fahimta kar makuntu ne an fahimta ai ko kuma a'a ba mu akuntu bane ba ba ma kuntu aral waje a balaga bika ba ne ba a'a ma kuntu aral jahada ne sai da haka sai adalci an fahimta so su malamai in za su faɗi abu dubawa suke so su malamai kamar wakilai ne na Allah ta'ala shi sa ibn al-qayyim in ban manta bai rubuta wani littafin muwaƙi'ina an rabbil alamina ina fatan an fahimta sai da haka in za su faɗi magana sai sun duba shi sa sai in adalci a nan sai ce au ko kuma ice ma kuntu aral da balaga bi kama ara ya ce ban yi tunanin ma'ana tsananin ko cutar ta kai ta tsananta a gare ka irin yadda nake gani ba a tattare da kai sai ce a taji shatan kana da akuya ko za ka samu akuya da za ka yi hadiya da ita an fahimta ai ko dabba ƙwaltula ya ce na ce a'a ƙala sai an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasun falafata ayyamin ya ce to kai azumin kwana uku ba ku ana nufin lokacin da yake cikin halin cutar ba na fatan an fahimta an gane da yanzu wani tunanin sa zai ba shi da ato lokacin da yake halin cutar kuma an ɗauko shi an kawo shi kuma <laughs> a'a ba haka ake nufi ba ina fatan an fahimta an gane ko a'a bayan ya samu sauki an gane ai za ka ce to fasum talatata ayyamin to kai azumin kwana uku au ko kuma idan ba za ka iya azumin kwana ukun ba a in sitata masakin ka ciyar da muskine guda shida likulli miskinin nisfu sa'i kowane miskini rabin sa'i na dabino ina fatan an fahimta ko mai kama da haka wa fi riwayatin sai aka ce a wata riwayar fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa amarahu ko rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi an Aima. farakan ya ciyar da faraki to me faraki malamai suka ce abin da ake nufi da faraki shine wani nau'in abu ne na awo wani nau'in kwano ne na awo wanda shi wannan faraƙin. faraki guda ɗaya yana ɗaukan sa'i guda uku ina fatan an fahimta fara'in nan guda ɗaya matsayin sa'i uku yake to shi kuma wannan sa'in guda uku a wannan fara'in guda ɗaya shi ake so ya ciyar da shi guda ɗaya to kwano uku misali an fahimta a raba shi gida shida kaga kowane miskini za a ba shi rabin kwano kwano kaga an koma nisfu sa'in ɗin da ake magana kenan ina fatan an fahimta an gane to ya ciyar da wannan farakin guda ɗaya ya ciyar da miskinai guda ɗaya guda shida kowane miskini za a bashi rabin kwano na dabino kamar yadda wani malami ya kawo a cikin littafinsa mai suna kashfin littaf an fahimta ai an gane au yuhudi au yuhudi ya shatan ko au yuhudi shatan ko kuma me yayi fansa ya hadaya da me da akuya ko dabba ina fatan an fahimta aw ya sumu thalathata ayyamin ko kuma ya azumi na kwana uku kaga an bashi sa'in an bashi a zabi kenan su da haka sai malam sai ice to abinda shi abdullahi a ka'ab dan ujira yake magana muka ce ya ce faman kana minkum maridan aw bihi adha aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin ko aw nusik ma'ana ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa a cikin ku duk wanda ya kasance ba shi da lafiya aw bihi adan ko wata cuta da take kansa ko yana da wata rashin lafiya da take a kansa an fahimta ai idan ya yi aski an fahimta ai tunda ai shi lalura ce ta kwarkwata kaga za a yi saisaye kenan ina fatan an fahimta kuma in aka shiga aikin haji babu maganar wannan abin an fahimta shi sa Allah ta'ala ya ce to faman kana minkum maridan aw bihi adha ma'ana to a cikin ku duk wanda ya kasance ba shi da lafiya ko kuma wata cuta a kansa idan yayi saisaye an fahimta ai sai Allah ta'ala ya ce fa min siyami sai yi fidiya ta hanyar yin azumi shine kwana ukun da ake magana an fahimta ai au me au sadaqatun au sadaqatin ko kuma me ko yi sadaka shine wannan nisfu sa'in din da aka yi magana ko na muskini za a bashi me za a bashi rabin kwano na sa'i an fahimta shi ne muka ce a wata ruwa farakan muka ce to shi wannan farakin kwano ɗaya a matsayin sa'i uku ike an fahimta to sai a raba duk sa'i ɗaya rabi rabi kaga kowane muskini yana da rabi shine in karba shi zai zama guda shida ina fatan an fahimta sai aka ce au sadaqatin ko kuma ya sadaka idan ba zai iya yin azumin ba au nusukin ko kuma ya yanka an fahimta ai sai ce to wannan hukuncin wannan ayar a kansa shi shi ta sanadiyarsa ta sauka shi shi kadai amma ga tana magana ne hukuncinta yana aiki ne akan kowane musulmi da ya tsinci kansa a irin wannan yanayi ko mai kama da haka ina fatan an fahimta su da haka sai malam ya ce babu hurmati makka babun da zai yi magana akan falalar makka ko haka muke tafiya ko malam ya ce wanda kamun mu shiga hadithin kai tsaye mun riga da mun sani cewa garin maka gari ne wanda yake mai girma kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iz ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna ma'ana mathabatan linnasi waje ne da mutane suke haɗuwa su tawo daga kowane gari waɗancan su taho daga wancan garin waɗancan su taho daga waɗancan garin a zo a haɗu a cikin wannan garin ina fatan an fahimta to kuma bayan an sa shi mathabatan linnas sai Allah ya ce wa amna kuma gari ne wanda yake da aminci ina fatan an fahimta an gane ku shi sa Allah ta'ala yake cewa inna awwala baitin widi alin nasi lallazi bi bakkata mubaraka mubarakan wa hudan lil alamin an fahimta ai shi sa dan Allah ta'ala ya nuna maka cewa Ka'aba ita ce ɗaki na farko da aka fara dasa harsashinta a cikin gidan duniya tunda Allah ta'ala ya halicci duniya Ka'aba ita ce ɗaki na farko da aka fara ginawa in ba za mu manta ba annabi Ibrahim da shi da ɗansa annabi Ismail su ne waɗanda suka fara aikinta an fahimta ai har ya yi addu'a ko an fahimta ai yake cewa rabbana taqabbal minna ko har izuwa ƙarshe an gane ai su haka Allah ta'ala kuma ya amsa masa su, ko ya amsa masa addu'ar su da haka Allah ta'ala ya ce inna awwala baiti wudi'a alin nasi ma'ana lallai farkon ɗaki da aka fara dasawa ma'ana aka fara yi don mutane su shiga cikinsa su yi ibada a ciki shine me lallazi bi bakka Shi ne wanda yake cikin bakka an fahimta ai sai Allah ta'ala ya ce mubarakun ɗaki ne wanda yake da albarka Wahudan kuma shiriya ne lil alami daga talikai ga baki ɗaya shi sa in ba mu manta ba a farkon darasin mu muka ce akwai hajjil mabrur da mutane suke yi in Allah ya taimake ka kai hajjil mabrur shikenan an yafe maka dukkanin wani laifi da ka aikata gaba ɗaya ina fatan an fahimta an gane ko su da aka sai malam ya ce an abi shuraihin huwailid bin amru al-khuzai al-adawi radiyallahu anhu annahu qala li amru bin sa'id bin al-as wa huwa yab'athu al-bu'uth ila makkah إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعت فسمعته أذناي ووآه قلبي وأبصرت وأبصرت عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يهل لمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفسك بها دما ولا يعدد ولا يعدد بها شجرة فإن أحد ترقص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها وقد عادت حرمتها اليوم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب غائبا فقيل لأبي شريح ما قال لك أمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الهرم لا يؤذي عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخرقة أو بخربة عفوا الخربة بالخاء المؤجمة والراء المهملة إلى الخيانة Waƙila albaliya, waƙila alhima, wa asliha fi sarƙatun Ibli. Ƙa'as Shair, walkari bul lissu yu hibbul kari ba. Mare an abi shi raikin bin Amru al-Kuzaa'i Al-Adawai. Annaku ƙara ne Amru bin Saidin yace da Amru ɗan Sa'id ɗan As. Waiwa ba a fili ba'u ila Makka? Shi yana ya aika 'yan aike zuwa garin Makka. idhalli ayyuhal amiru ya ce kaman izini ya kai wannan shugaba an uhaddithaka qawlan in gaya maka wani hadisi ko wani zance kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-gada min yawmil fathi wanda annab sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kansa jiya ranar fathu makka ba yana nufin jiya da ta wuce ba ina fatan an fahimta fasami'tuhu aw fasami'tahu udhnaya yace kunnuwa na suka ji wannan zancen wa wa'awu kalbi zuciyata ta haddace shi wa abasartuhu wa abasaratuhu ainaya yace kuma idanuwa na suka gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hina takallama bihi lokacin da yake magana akan abin innahu hamidallahi wa athna alaihi yace annabi sallallahu alaihi wasallama lallai ya gode wa Allah ya fara gode wa Allah kuma ya yabe shi ma'ana inna alhamdulillah zuwa ƙarshe an fahimta ai thumma qala sai ya ce inna makka ta harrama Allah ta'ala lalle haƙiƙa garin makka Allah ta'ala ya haramta ta yau makalakar khalaqas samawati wal arda ta ranar da ya halicci sammai da kasai Allah ta'ala ya haramta yaƙi a cikinta walam yuharrima su ce amma mutane ba su haramta ta ba an fahimta ai ba su haramta yaƙi a cikinta ba sai ce fala ya hillu yu'minu billahi wal yawmil ya ce bai halatta sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar wasa ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya a buɗe take ga wani mutumi da ya yi imani da Allah da kuma ranar lahira ba ranar alkiyama an yafsika biha daman ya zubar da jini a cikin garin makka an fahimta ai wala ya adi da biha shajaratan ko ya cire wata bishiya a cikin garin makka an fahimta ai fa in ahadun tarakkasa bi kitabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace idan wani daga cikin mutane ya muku sauki dangane da yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin ta ya ce ah to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba a to ai ya halatta a yaƙi an fahimta an gane sai ce faƙulu ku ce da shi inna Allah adina li rasulihi ai Allah ya yi wa manzansa umarni ne cewa ya yi yaƙin walam ya adan lakum ku kuma bai muku umarni da ku yi yaƙi ba ai kuma a sauka muku da wahayi ba ko an fahimta ai wa masu malamai suka ce walam ya adan laka an fahimta in wani ne ya ce a yakin sai a ce ah, to to ai Allah ya wa annabinsa umarni ne shi ya yakin a ciki kai kuma ba a ce kai ba in an ce kai ina hujja ina fatan an fahimta walam ya adallakum wa inna ma adila rasulihi sa'atan min nahari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala shi ma ya wa annabinsa kaɗai ya yi wa annabinsa umarni ne yayi yi yaƙi a cikin garin maka na wani yini na wani lokaci a yini wani lokaci daga yini ina fatan an fahimta to idan aka ce nahar ma'ana malamai suka ce daga lokacin hudowa alfijir zuwa lokacin sallar la'asar ina fatan an fahimta an gane ko wa adat hurmata wa qad wa qad adat hurmatu hal yawma yace kuma yau din nan a yau din nan da na tsaya nake muku bayani haramcin ta ya dawo an fahimta ai ka hurmati bil amsi kamar yadda haramcinta yake ajiya ma'ana yadda da aka haramta gabanin ayo annabi sallallahu alaihi wasallam izini ina fatan an fahimta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yuballighi shahidul ghaiba wanda yake nan wanda ya ji ya sanarwa wanda bai sani ba ina fatan an fahimta dan ma kar ka zo ka karar ka sako eh faƙila li abi shurayhin sai aka ce da abi shurai to da ka ce da da ka ce da amru dan sa'id dan ams da ka gaya masa hakan ma ƙala laka me yace da kai ma ƙala laka amru me amru yace da kai ƙala sai ice sai amru yace da ni ana a'alamu bi ana a'alamu bi zalika minka ya aba shurai yace ai na fi ka sanin hakan ina fatan an fahimta ma'ana shi da ike gaya masa ɗin ya fi shi sanin haka ya aba shuraihin innal harama la yu'zi asiyan yace lalle haƙiƙa harami baya ɓoye mai sabo ma'ana duk aikin da ka aikata ka shiga cikin garin makka to baka sha ba duk da wasu malaman duk da yanayin lokaci za mu tashi akai amma wasu malaman sun yi maganganu da da suka ci a ah, to Allah ya ce ai wa man dakalahu kana amina ko ai duk wanda ya shiga cikin garin makka ya zama amintacce sai da haka in ma ka aikata laifi ko kisa kai ka shiga ba za a yanke maka haddi a cikin garin makka ba sai dai a fitar da kai daga wannan garin sai a yanke maka haddi ina fatan an fahimta sai malam suka ce a ah, to ina kuma hadisin da a irin a wannan rana sallama yana yana aka ce ga ibnu kakal can yana runguma da ka'aba ya ku kashe shi wanda abu tal aslami shine ya kashe ibn khatal an fahimta suka ce a to ai ga nasi ina fatan an gane an gane ko su da aka sati mai zuwa in muka karasa hadisin za mu tashi a malam ya ce inna al-harama la yu'zi asiyan lallai shi harami baya koya mai sako wala faran bidamin ko kuma wanda ya kisa ya gudu kana a najeriya kai kisan kai ka gudu garin makka an fahimta to baka sha ba an gane ai wala faran bi kharqatin ko kuma bi kharbatin afwan ko kuma mutumin da ya sata satan nan akwai haddi a kansa da za a yanke masa hannu ko mai kama da haka sai da haka da ya satar sai ya gudu garin makka ya ɗebi kuɗi maƙudai ya gudu ya tafi ya aikin hajji ina fatan an gane <laughs> ba ruwan allah da aikin hajjinka an gane ai su da haka shi garin makka baya ɓoye irin waɗannan mutanen idan ma ka yi ka tafi baka sha ba an gane ko sai aka ce alkarbatu bilka'il mu'jamati ilmu muhmala kila alkhiyana ana kiranta da ha'inci ina fatan an fahimta an gane ko wakila albaliya suna kiranta da imtihan ma'ana kamar jarabawa ko mai kama da haka wakila alhimma wa asluha fi sarqatil ibli kawai abinda ake magana shine kamar mutum ya saci raƙumi an fahimta ai mutum ya saci raƙumin ka ya gudu garin makka <laughs> an fahimta ai ko shanunka ko mai kama da haka ina fatan an fahimta an gane kaga duk wanda ya yi sata ai zai so a kama shi ne ba wanda zai sata iso a kama shi ba wanda zai kisan kai ya so a kama shi ba wanda za a wa da haddi ya samu dama ya gude so a kama shi shi sa laraba suke wani karin magana suke cewa suke sa malam ya kawo a cikin umda ko ya ce wal karibul lissu yuhibbul kariba an fahimta ya ce wai wanda ya sata yana son ya gudu an fahimta duk wanda ya sata yana son ya sha